الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأول مؤسس مذهب المرجئة المرجئة الفقهاء وإن ذلك أسس مذهب مرجئة الفقهاء سوى لنسو والعلماء اختلفوا في تهديد أول من نادى بهذا المذهب ما لم يكن yi saɓani sun فهمتا gwajin fahimta ga farkon wanda ya kira da wannan mazhaba na irja'i ala aqwali akan maganganu da yawa wa ashharu ma yati wato mafi shaharar sa shine da yake zuwa nan shi nan al-awwal zar bin abdullah akwai zir zir bin abdullah al-hamdani wasu na ganin wannan bawan Allah shi ya kirkiro aqida girja'i wa huwa tabi'i muta'addid shi wannan bawan Allah tabi'i ne mai yawan bauta wa tuwfiya fi nihayat qarn al-awwal ya rasu a ƙarshen ƙarni na farko shi wannan bawan Allah ya rasu a ƙarshen ƙarni na farko نعم قال إسحاق ابن إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم يأتي قلت لأبي عبد الله ناتي وأبي عبد الله يعني إمام أحمد وتو إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد نعم أول من تكلم في الإيمان من هو wato farkon wanda ya yi magana game da imani wane ne shi ne ala huwa awwalu man takallama fi wato shi yake farkon wanda ya yi magana game da irja'i game da matsalar imani shine zir hmm. zir alhamdani shine farkon wanda ya magana dangane da imani cewa al'imanu ƙaunin wa amalun bai ce wa ƙadun ba misali. Eh, asani na biyu, wakila awwalu man takallama bi Hammad bin Abi Sulaiman. Aka ce kai, farkon wanda ya magana da irja'i shine Hammad bin Abi Sulaiman, Shehu Abi Hanifa, malamin Abu Hanifa. Mutumizu Ibrahim an-Nakhai. Kuma ɗalibin Ibrahim an-Nakhai rahimahullah. Qala Ma'mar. Ma'amur ya ce, Kunna na ci aba Ishaq. Mun kasance muna zuwa wajen a Ishaq. Wa ya kul. Sai ce, Min aina ce yi Daga na kwashe ne ka zo ne. Na kwana kulu. Min indi Hamad. Sai mu ce, Mun zo daga wajen Hamad bin Sulaiman. Na kwaya kulu ma kala lakum akul murji'a. Sai ce muku ɗan uwan irja'i me ce muku. Yana kiran shi akul murji'a. Ɗan hmm. uwan irja'i mai ce muku. Wa an hashin kwana. an karɓo daga hashim ya ce a ta da hamad bin suleiman na je wajen hamad bin abin suleiman fa sai na ce masa hadha ra'ayin alladhi ahdatha menene wannan ra'ayi da ta kirkiro ne walam yakun ala ahadi ibrahim na nakhai kuma wannan ra'ayi baya babu wannan ra'ayi wato zamanin malaminka zamanin ibrahim an-nakhai babu wannan ra'ayi na irja'i nan fa qala law kana hayyan la taba'ani alayhi suke da Ibrahim annaka yana raye da ya bi ni kan wannan ra'ayi yani al-irja eh da malami na yana raye da ya bi ni akan wannan ra'ayi as-salis eh wa hunaka ra'ayun salis nukila نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله wato akwai ra'ayi na uku hmm. wanda alhafiz ibn hajar rahimahullah ya nakalto an an al-imam al-awza'i daga al-imam al-awza'i rahimahullah nam anna awwala man qala bi hadha al-mazhab lalle farkon wanda ya faɗi wannan mazhaba wato mazhaba na irja rajulun min ahli al-kufa wani mutum ne daga cikin mutanen kufa yuqalu qais al-masir ana kira shi qais al-masir hmm. wa qila salim al abdas ana ce salim al abdas ko da ke Allah shi ya fi sani shi ya kirkiro aqidan murji'atul fuqaha su murji'atul fuqaha su ne masu cewa al'iman ƙaulun wa amalun an gane nan suke tsayawa a wato ƙaulun wa amalun an gane wannan su a su al'iman layan zidu wa layan ƙosu su ba su sanya ainihin akai al'iman al'iman da isi ƙadun bilkal a ƙaƙaulun bilisan wata ƙadun bilkal suke cewa kaulun bil lisan wa atiqadu bil qalb ba su cewa wal amalu bil arkan a'a su murji'atul fuqaha sun cire ainihin aiki daga cikin imani kuma ji wannan ayi in ga mutum ya ce ma al-imanu qaulun bil lisan wa atiqadu bil qalb sai shiru bai ce wal amalu bil arkan ba bai sanya aiki daga cikin imani ba to wannan mutum yana da aqida na irja'i an gane ana kiran wannan wa ana kiransu murji'atul fuqaha masu wannan fahimta an muka karanta littafin al-aqida at-tahawiyya za mu ga mai aqidatu tahawiyya yana da wannan matsala din yana da wannan matsala na irja'i na fuqaha kun gani? saboda yana kan mazhaba na Abu Hanifa rahimahullah shi ma Abu Hanifa rahimahullah yana da wannan fahimta na irja'i na fuqaha an gani? kusan duk yan hannafiya a duniya yanzu wanda suke ta'asubanci da mazhaban hannafiya suna da wannan matsala an gane a nan ne abu mansur al-maturidi shi ma ya samo fahimta na irja'i na fuqaha an gane su sun cire aiki imani yana imani baya karuwa imani su sun ce al-imanu la yazid wa la yanqus eh idan muka zo karatun a gidan tahawiya insha Allah muka zo za mu ga irin tambihin da manyan malamai suka yi dangane da wannan abu cewa imamu hawi na Hul'a yana da wannan nau'i na irja suna ce na shi Ul hafif an gani akwai irja'i manya-manya irin irja'i na yan jahamiya masu cewa al'iman huwal ma'arifa kawai imani shi ne sanin Allah idan ka san Allah ka zan mominin kamilul iman aka ce idan an ɗauki lazimul mazhab zai zama to shedan ma mumini ne da shedan ya san Allah ko zai zama to fir'auna ma mumini ne wajen jahadu biha wa sai kanan ha anfusuhum zulma wa uluma akwai masu akwai murji'a akwai murji'a na irin yan karramiya su ne masu cewa al-iman wal itiqad bil qalb shine kudircewa da zuciya shikenan kan ka kudirce da zuciya amma sun ce amma sun ke da ra'ayin cewa krista a cikin garin musulmi musulmi ne kawai za mu ɗauke shi don zai iya yiwa a cikin zai iya yiwa yana da itikad a cikin zuciyarsa zai iya yiwa kila ya kudanta imani a zuciyarsa ko da kaga mutum na bautan gunki inda ya garin musulmi ke kila akwai itikadi a cikin zuciyarsa kaga wannan aqida tana da hadari sosai ma'abocinta ya faɗa cikin wani hadari Allah ya shi kiyaye na'am na'am jawamil fawaid na'am da ruwan ma'arifa a malamai sun kafurta masu wannan fahimta din ma'arifa da kuma sun ji da su su ne malamai su suna musu suna musu rai amma ba su kafurta ba mai wannan biri'a ne an sa shi abu daga cikin biri'a amma ana cewa irja'i ne saki yana da sauki akan na sauran نعم جامع الفائد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحسن البصري رحمه الله يقول الحسن البصري الله يبصر هما ببن تابعي yana cewa yabna adam ya kai dan adam innama anta innama anta kawai kai kwanaki ne kawai kullama zahaba yawmun zahaba ba'd wato duk sanda yini ya tafi kwana ɗaya tafi wani sashen ka ya tafi in gari ya waye wani sashen ka ya tafi gari ya wayewa wani sashen ka ya tafi ina ba gane idan wani ya baka alƙawarin zai baka miliyan biyu nan da wata ɗaya shin kana Allah Allah wannan wata ɗaya ya cika ne ko kuma kana Allah Allah ya koma baya ko kada ya motsa wani ya alƙawarin zai baka miliyan biyu ka jajali za ka yi turu kuma Allah Allah ya kawo ranar ne ko kuma a'a za ka ɗan adam da rashin wayo zai za ka yi turu kuma Allah Allah ya kawo ranar to kuma in Allah ya kawo ranar wata ɗaya ya tafi daga cikin kwanakin ka to shi adam kullum baya wannan tunanin in dai kai mishi alƙawari san zai samu wani abu to shi ya yarda wasu kwanaki su tafi daga cikin kwanakin rayuwarsa an gane in an ce ɗaurin auren ka saura sati ɗaya yana Allah Allah ranar ya zo wanda bai kamata ya yi haka ba ya kamata ne kullum mutum ya ringa tunanin fa kwanaki na na raguwa baya son kwanakin su ragu baya son kwanakin su ragu misali na'am wa kullu man nazara min fi sirati salaf duk mutumin da ya duba cikin tarihin magabatan mu wa kaifa najahu fi hadha al-bab da kuma yadda suka samu nasara a wannan babi din wa ma hasalu alayhi min al-ulum da irin abin da suka samu na ilimin muka wal fawaid da fa'idoji Na yakinan na lam yanalu zalika illa bi tafarruq al kamila na'am al kamil zai gane cewa lalle ba su samu wannan ba sai da ainihin tafarruji wanda yake cikakke wa adamu tashawul bi ghairihi min al da rashin shagaltuwa da sa daga cikin ayyuka wal mas'uliyat da kuma ainihin mas'uliyat na'am wa adamu tadyiq awqatihim fi ma la qa'ila tahta na'am da kuma rashin bata lokutan su ga abin da babu amfani ƙarƙashinsa ya kamata mutum kada ya bata lokacinsa a cikin abin da babu amfani tsakaninsa unzur a afi alkari na amjinansa sahabiyain dalilai wato ka duba ya kai dan uwana mai karamci zuwa ga sahabbai guda biyu masu daraja abi huraira wa ibn abbas abu huraira da ibn abbas Allah ya kara musu yadda na'am wa ghairi imamin a'immatul ilm wa da wanin su daga cikin a'imma jagorori na ilimi da addini al-mashhurin bil ijada wanda sun shahara da ainihin ijada wato sun kware sun shahara da ainihin kwarewa a cikin mabambanta ilmumuka manaluhu eh, illa bi tafarrugil kamil ba su samu wannan ba sai da ainihin tafarrugi cikakke wasiraf li tahsil al ilm da kuma in kuma wato juyawa domin sun karkatar da rayuwarsu da samun ilimi لأن العلم كما قال بعض الحكماء دومين علمي كما يند وند موسما سيكي ما سكا فدا عزيز الجانب wato wato mai tsada ne ga bangaren sa hmm. ilimi abu ne mai tsada mai daraja la yusika ba'dahu hatta tu'i kullah baya baka sashen sa har sai ka bashi dukkan ka ilimi baya baka sashen sa ba sai ka bashi dukkan ka gaba daya wa idza anta adaita kullak idan ka bashi dukkan ka kunta min ada'i iyyaka fi ba'd kuntu ala khadarin ko min ada'i iyyaka bil ba'd to kai kana cikin hadari ma akan ya baka sashi shin zai ba ko ba zai baka ba wato in ka bashi in ka bashi ka wato kana ma cikin hadari kila ma duk da ka bashi din yaki baka din eh yaki baka yaki baka dan kadan din ma ba lalle bane amma kuma dole in kana so ka samu sai ka bashi ka, in ka bashi ka shi kuma zai yi tunani zai ilimin ya yi tunani ya baka ko kai ya baka ina ba ta gane kaga shi kenan muna bukata mu ƙara jajircewa wajen mai neman ilimi babu abin da za mu ba muhimmanci kamar neman ilimi yana mu yi mu fahimci addinin mu da kyau fahimci a mu da kyau ya zamanto muna yin addini akan basira to da wannan da in saurayi ya shagaltu da neman ilimi to da ya gaji cikin hayaniya in ga saurayi hayaniya ya yi yawa to hankalin shi baya kan neman ilimi ne so mutumin da yake cikin ya binciki wannan littafin ya duba wancan ya duba wancan to za ga ya bada hankali yaya zai fahimci matsala kaza idan ɗalibi ya zama tunanin shi fahimtar matsala yana fahimtar wannan kuma zai zai kama tunanin wata matsala din yaya zan fahimci aqidan mu kan kaza ya zan fahimci manhajin mu akan kaza menene malamai suka ce kan kaza kana da lokaci baka da shi to wannan shine abin da ya kamata ɗalibi ya shigartar da kanshi musamman cikin wannan zamani wanda muke ciki misali zamani ne wanda akwai fitintunu da yawa wanda maganin fitina shine ilimi mm. idan kai karatu ka fahimci karatu to za ka yi ta kallon fitina kawai kafin ma ya taso ka gane ta eh, yadda yake kamar yadda alhassan albasari allah ya basara ma yadda yake cewa innal fitina idza aqbalat arafahu kullu alim wa idza adbarat arafahu kullu jahil yace fitina in ta dun faro to kowane irin malami zai gane tun kafin ta zo ce wannan fitina ce bari kauce mata idan kuma ta tafi sai kowane jahili ya gane shi jahili sai fitilar ya wuce zai gano ta shi kuma malami tana zuwa malami zai ce wannan fitina ce karatun da ya gano ya zai zai kauce to shi wannan sai ya yi dumu-dumu cikin fitina sa'annan ya gano abin kaga shi kenan karatu shine ma'auni wanda yake babban ma'auni na ainihin maganin kowace fitina ta taso na'am wa indama tu fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kana guna Abbas radiyallahu anhu ma fi sunnil ashara kunji Abdullahi bin Abbas radiyallahu karamin yaro ne bai balaga ba shekarun shi goma shi sa malamai suka ce mafi yawan hadisan da Ibn Abbas ya ruwaito mafi yawa daga cikin su marasil ne na sahaba akwai akwai abubuwan da ya ruwaito lokacin bai ma yi wayo ba yana shekara shida shekara bakwai ya ruwaito su to mafi yawa daga cikinsu ya ji daga wasu sahabbai ne sai ya da abun a matsayin kaman shi ya ji ana kiran wannan marasilu sahaba an gane wannan ko saboda lokacin har manzo Allah ya bar duniya bai balaga ba karamin yaro kan shi goma Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu nam فعزم على ala السنة والتفسير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sai yanke hukunci akan bibiya da sunna da bibiyar tafsiri ina da annabi ya rasu sai sa maka shi kawai zai ringa bin hadisai yana bin tafsiri ya musu kyakkyawan fahimta daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqala siddiq la sai Abu Bakar Siddiq ya ce masa a sai kai faqala sadiq lahu siddiq law sai wani aboki nashi ya ce halumma najma al-ilma min ar rasul sallallahu alaihi wasallam ce ka taho mu taro ilimi daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam faqala lahu sadiq sai aboki ya ce masa ajaban laka abun mamaki ya tabbata gare ka ya kai dan Abbas eh, ataran nas yahtajuna na kana ganin mutane za su bukace mu kai a ganin ka kana ganin mu irin mu dinnan mutane za su bukace mu duk da yawaitar sahabban manzon Allah ga sahabban annabi da me zai yi da mu ni gaskiya ni ba zan wahala wajen tattaro ilimi ba fatarakahu to Abdullahi bin Abbas ya ga cewa abokin nashi ba shi da ra'ayin wannan abu sai Abdullahi ya kyale shi idan ka ga kana da aboki yana so ya tankwafar da kai daga neman ilimi dale shi kawai ka tashi ka ba neman ilimi muhimmanci walam yaltafi ila tafwidi wato abdullahi bin abbas bai waiwaya zuwa ga dankwafar wanda abokin ke masa ba hmm. wa aqaddama ala ma azima alai kawai sai ya dumfari abin da ya riga ya azama hmm. abin da ya riga yanke hukunci sai ya dumfari wanda ya cigaba da neman ilimin shi yana kasaro hadisai ya je wajen sahabi kaza hmm. tafsiri kaza mai manzo Allah ya ce yaya ake fasara aya kaza sai rubuta ya tattaro da haka ya tattaro ya tattaro abuwa da dama na'am walam yudayyi waqtahu fi ma la da'ila tahta sannan bai bata lokacinsa ba a cikin abin da babu amfani karkashin sa na'am fa sala ala julli ma kana inda asabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya sami mafi yawan abin da ke tare da sahabban annabi mafi yawan abin da ke tare da sahabban annabi na ilimi abdullahi bin abbas ya samu bai zai yayi wasa da lokacin shi ba na'am haza bi janibi du'ai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma duk da duk da kuma addu'ar da manzo Allah ya masa hmm. addu'ar da manzo Allah ya masa ya ƙara taimaka masa Allahumma faqihu fi din ya Allah fahimtar da shi addini allimu ta'wil ka koya mai fasaran alqur'ani hmm. eh wa alaikum assalam eh, eh. dan kai baka san sanda za a buƙaci ilimin ka ba in Allah ya tashi ya tashi maganin ka sai ga duk malaman sun tafi sai an ga sai ce malam malam da zama bismillah dan kana da bidiyo kana dan yin nasiha kawai nan to ai yana da ilimi sai a zo a tare da shi kawai amma da malam ai kai zaka mana kaza a lokacin sai kai da na sani da a ce na tsaya na da ilimi shine babu wanda ya san sanda za a bukace shi kai yanzu ka rena kanka ce baka san komai ba to san da mutane za su jabe da yake baka ma sani ba eh nan take za a mai da kai shek kuma ka duba gabar da yamma ka rasa hanyar gudu wallahi ba da man guduwa na'am شر وسائل الجاهلية بسم الله الرحمن الرحيم نعم أما الجاهلية يا وشر مسائل الجاهلية أما جاهلية نعم فالمراد بها نسبة إلى الجهل abin nufi da ita in ci shek fauzan mahula. wato nisba ne dangane ne zuwa ga jahilci aljahiliya wal jahalu adamul ilm shi jahilci ne mai rashin ilimi hmm. An ce wane jahili ne ana nufin wane ba shi da ilimi wal jahiliya hiya allati laysa fiha rasul shi jahiliya shi ne lokacin da ba manzo a cikinta babu littafi hmm. an gane an ce mutane suna cikin jahiliya kenan ba manzan Allah a cikinsu sannan babu littafi a cikinsu babu littafin da ke jagorancin rayuwarsu to mutanen suna cikin mai jahiliya yanzu mai za mu ce kan mutanen china da mutanen india mutanen china mafi yawa daga cikinsu kashi saba'in daga cikinsu cikin dari ko fiye da haka ba manzan Allah cikinsu sannan babu littafin da ke jagorancin rayuwarsu sai mu ce mutanen china suna cikin jahiliya mutanen indiya da suke bautan sanuwa suke bautan mutane a gani har yanzu ba manzan Allah a cikinsu babu littafi a cikinsu sai mu ce mutanen indiya suna cikin jahiliya a gani to wannan shi ne sannan mutanen da suke bautan annabi isa a gani babu ainihin littafi tare da su littafin da ke tare da su littafi ne gurɓatacce. ba littafi ba ne na hakika wanda zai karantar da su hakikanin tauhidin da annabi isa ya zo da shi su za ce suna cikin me suna cikin jahiliya wal muradu bi ma kana bi bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam ba su da uzuri ai jahiliya ba su da uzuri in sako in ana isa musu da sako amma ana nufin aqidar da suke kai na jahiliya ne eh nam wal muradu biha ma kana bi bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ake dubi a nan wajen abin da ya kasance kafin bisa kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wato kada ku yi tabarruji irin tabarrujin jahiliyyar farko kada ku yi fita na gaye gaye irin fitan gaye gaye na jahiliyyar farko na'am an gane wannan ku Na'am, yani allati qabala bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wato wanda yake in an ce jahiliya al'ula hmm. shine jahiliya kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. لأنه قبل بعثة النبي Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al'alim alal alam كله kulluhu يموج fi دلاله domin kafin aiko manzon sallallahu alaihi wasallam ya kasance duniya gaba ɗaya yana ambaliya cikin me duniya gaba ɗaya yana ambaliya cikin bata laqad manna Allahu alal mu'minin iz ba asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dalal mubin haka shi kafin zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam mutanen duniya suna cikin bata ko batan a bayyane yake kuna da wannan ko to so haka kafin aiko manzo Allah duniya tana ambaliya cikin bata da kufur duniya tana ambaliya cikin kafirci wa ilhad suna ambaliya cikin ilhadi na'am menene ilhaji eh menene ilhaji al ilhaj huwa al mail an al qasd shine karkacewa daga hanya madaidaici an gane wannan ko wa ala allahi qasdu sabil wa min hajair Allah shi ke da hanya matsakaici kuma daga cikin hanya akwai karkataccen hanya akwai hanya wanda ya karkace an gane wannan menene walau walau nazzalnahu a ajamiyan laqalu laula fusilat ayatu laula fusilat ayatu a ajamiyyun wa da a ce an saukar da qur'ani da ajamanci da wani yare wanda ba larabci ba da larabawa sun ce laula fusilat ayatu me yasa ba a yi tafsilin ayan daki daki ba a ajamiyin wa arabi shin littafi ba ajami manzo ko ba larabi ba zai yiwu ba sai Allah ya ce qul huwa lil ladina amanu ba shi ne son kawo ba wallan a menene ba shi ba a kalamun da zai yi duna ilayi a ajami walqad ta'lamu an inna ma yu'allimuhu in annahum na inna ma yu'allimuhu bashar lisanul ladhi duna ilayi a ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin aga dun hakika mun san suna cewa lalle wanda ya koya ma annabi qur'ani mutum ne daga cikin ainihin bani Isra'il shi ya je ya koya mai alƙur'ani da Allah ce lisanul ladzi yulhiduna ilai ajamiyun Harshe da suke karkata gare shi harshen bani Isra'il ne ba harshe ne na ajamanci harshe ne na ajamanci wa haza shi wannan Qur'anin lisanul Harshe larabci ne ne lisanul ladzi yulhiduna shine ma Harshe da suke karkata saka ilhadi yana da alaka da mi karkata an gane wannan ko to yin za malaman tauhidi na ce to amma ga istilahi ilhadi shine karkacewa daga hanya madaidaici ilhadi ya kaskashi biyu akwai al-ilhad fi asma'illahi wa sifatihi an gane wa zaru lazina yulhiduna fi asma'ihi sai ji zauna ma kanu ya amalun kaga wa zaru lazina ku bar nan da suke karkacewa game da sunayen Allah daga cikin ilhad a cikin sunayen Allah mutum ya karyata sunan Allah ko kuma ya yi tawilin sunan Allah ya ba shi ma'anan da bai ɗauka ba ko kuma ya ɗauka cewa sunayen Allah in an tabbatar da su suna tabbatar da tashbihi ko ya sanya ma Allah sunan da bai sa wa kanshi ba idan mutum ya sanya ma Allah sunan da bai sa wa kanshi ba kamar yadda philosophers suka sa ma Allah suna al'illa alfa'ila al'illa alfa'ila wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah sannan nasara sun sa ma Allah suna al'abu god the father al'abu to wannan sanya ma Allah suna abu ilhadi idan ba sunan Allah ne. an karkace game da sunan Allah su subhanahu wata'ala sannan ƙirƙiro gunki daga cikin sunan Allah Ƙirƙiro sunan gunki lata daga Allahu manata daga almanan wadda daga alwadud uzza daga al'aziz hmm. daga sunan Allah aka ƙirƙiro sunan gunki shi ma wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah da siffofinsa sannan akwai ilhadi game da mai game da ayoyin Allah innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhawna alaina lalle wayannan da suke ilhadi ga ayoyin mu ba sa koya a gare mun san su an gane masu ilhadi ga ayoyin Allah ba ruwan Allah da su misali Kina, da kace menene ilhadi ga ayoyin Allah akwai ilhadi ga ayatul lahi kauniyya khalqiyya ayatul lahi kauniya kalqiya sune halittun Allah menene ilhadi ga ayatul lahi kauniya kalqiya shine mutum yayi inkarin Allah ne ya halice su mutum yace ba Allah ne ya halici duniya ba wannan mulhid yayi ilhadi cikin sunayen Allah da sifofinsa ko kuma yace Allah da zai halici duniya ya samu mataimaka an gano wannan wato an taimaki Allah wajen halittar duniya to shi ma wannan mutum ya yi mai ya yi ilhadi cikin sunayen Allah da siffofinsa shi ne Allah ya cewa ma kuntu muttakizul mudilli na aduda wato ban kasance zan nemi taimakon batattu zaman tun taimaka mu wajen halittun sammai da kansai ba akwai wata ayar take nuna mana cewa shin ko kana nan da lokacin da na ma ashhadtuhum ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhizul na aduda lokacin da zan halishi sammai da kasai ban kira kowa ba ban nemi shawarar kowa ba ban nemi taimakon kowa ba a gani haka kuma ban kasance na riƙi batattun mutane masu batarwa su zama to mataimaka ba misali haka duk mutumin da yake Allah da zai yi halitta sai da ya nemi taimako da wani ya yi ilhadi ya kafilta yana cikin ilhadi ga ainihin ayoyin Allah wato mutum ya nuna cewa wato Allah subhanahu wata'ala ya nuna ma Allah ma ba ma shine mai halitta ba wannan ilhadi kenan cikin ayatul lahi kauniya khalqiya akwai ilhadi fi ayatul lahi diniya shar'iyya shine wahayin da Allah ya sauka wa annabawa shine mutum ya karyata wahayi yace bai yarda da alqur'ani ba ko injila ko waye zai ce kai ilhadi fi ayatul lahi diniya shar'iyya ko mutum ya ringa sabawa ya karanta alqur'ani ya saba mata ya saba ta bangaren aqida ya saba ta bangaren ibada da gangan yayi ilhaji gane wannan ko to wannan a takaice shine ilhaji malamai a wannan zamanin suna amfani da kalmar ilhaji, suna amfani da kalmar ilhaji. mulhid ga mutumin da yake inkarin samuwar Allah kamar mutanen China mutanen Allah kiran su mulhidai a cikin istilahin al-asrul hadis galiban kaga an yi magana ilhaji inkarin samuwar Allah na'am eh wannan kaga su sun faɗi sunan Allah ne da ba na fassara shi suka yi kamar ka a ce ubangiji duk da ana ta bugawa musamman masu karatun hausan nan sai wani ya ce ma ubangiji na ai giji wani gunki ne to ubangiji uban wannan gunkin an gane shi ma god za a ce ma asalin god a turanci wani gunki ne da ake bautawa haka za ka ana ta bugawa amma fa duka gaba ɗaya ba su da isnadi isnadin bai gaza isnadin baya ji da ba a shi asalin hausa baya jika da aka bi silsila sai wani cewa ba ma baya jika gaba ɗaya haka za ga ana karatun hausa wani ya rubutu gaba ɗaya ba ma wani baya jika ba ma taɓa yin wani mutum shi baya jika ba to kaga to zai zaka ka tabbatar da shi da ce Allahu a'lam to da jidda nasa sai a ce ma asalin kabila kaza sun zo daga bani Isra'ila ne asalin kabila kaza Yahudawa ne asalin kabila kaza Larabawa ne me isnadi kamar adam ilori ya rubutu yarbawa sun zo daga saudiya ne adam ilori ya yi rubutu ya kawo ya yi kokarin bayani ya yi kokarin bayani sannan isa gausu wani yaro nan ya wani bawa allah na yana nan bidda shi kuma ya yi bayanai cewa asalin nufawa ko menene ko akwai allah ya taɓa aiko annabi ma cikin su <laughs> allah ya taɓa aiko annabi cikin nufawa su asalin su daga ina da ya faɗi wasu irin bayanai to duk irin wayannan maganganu wato mutumin da ya faɗi ya yi iya kokarin sa Allah ya saka mai da alheri amma ba zaji ne Kun fahimta eh kowace kabila da aka yi zato to daga yanzu suka fito to Allah wa a'lam da sauransu nam li'anna risalat as-sabiqa in darasat domin wato saƙon da ya gabata duk ya rushe Saƙon da ya gabata hmm. ya rushe wal yahud harafu kitabahum kaga yahudawa sun canza littafinsu a taura wa adkhalu fihi kaseeran min al-kufriyat sun shigar da da yawa daga cikin kafirci sun shigar da kafirci da yawa cikin addinin su su Allah yake ba mu labari a cikin alqur'ani hmm. fa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma bi thumma yaquluna hadha min indillah yashtaru bihi thamanan qalila to yahudawa sun siyar da littafin Allah sun canza shi bayan sun canza sun sanya ra'ayinsu sun muska ce haza min indillah wannan daga wajen Allah yake an gane haka nan nasara sun canza ainihin bible bible din nan kwata-kwata wato baya wakiltar magana Allah subhanahu wata'ala na'am wadalal da bata sun sa bata a cikin sa na wa shana'i'u allati adkhaluha fi tawrat da kuma ainihin barna kala-kala da suka shigar da shi cikin at-taura wa kadhalika an-nasara harrafu kitabahum haka nan kiristoci sun karkatar da littafin su injila amma kana alai waqtu nuzulihi daga abin da ya kasance a gare shi lokacin saukar shi ga annabi Isa alaihi salam wa zalika anna rajulan yuqalu lahu bulus dalili lalle wani mutum ana kiran shi bulus na'am aw shaul ko ana kiran shi shawul na'am kana yahudiyan hakida eh tura suna kiran shi paul paul ya kasance ba yahude ne hakidan ala rasulullahi mai tsananin wasallam ga manzon Allah Isa shi wannan paul din mm. makiyin annabi Isa ne kamar yadda aka samu bayan annabi ya za aka samu abdullahi bin saba abdullahi bin saba shi ne paul da kristoci an abdullahi bin saba ba yahude ne wanda ya zo kirkiro a aqidar shi'a ya shigo da shi gashi nan ana ta fama da shi to shi ma paul haka ya shiga cikin addinin annabi isa da wanda annabi isa ya zo ya gurbata shi ya shigar da miyagun abubuwa cikinsa na'am fa laja ila ilal makri wal khadi'a shi wannan mutumin ya labe zuwa ga makirci da yaudara fi ifsad dinil masih a wajen bata addinin annabi Isa alaihi salam haisu azhara al iman bil masih ta inda wannan bawan Allah ya bayyana da imani da annabi Isa wa annahu nadima ala ma kana min qablin min adawati al masih na'am yace shi yayi nadama akan abin da ya kasance a da na adawa da annabi Isa da yayi adawa da annabi Isa wato ya fahimci kun ga wayen da yayi wato lokacin da yake adawa da annabi isa sai fahimci bai iya samun nasara kan mabiyan annabi isa ba kusan imanin mutanen ma karuwa yake yi to da ya ga haka sai ya yi wani wayo sai zo ya ce yana cikin tafiya wata rana kawai sai ya ga wani haske kawai sai ya faɗi zuman bai da ya faɗi sai daga baya sai ya farka da ya farka sai ji muryar annabi isa ya ga annabi isa a can sama annabi isa na da paul mai ne maka kace cutar da jama'a na menene ba kace cutar da jama'a na annabi isa ya mishi wa'azi ya ce mai ka tuba ga Allah ka koma ka je ka yi bishara to tun daga lokacin sai ya tuba ga Allah sai ya koma wai fara bishara yana zuwa zai gaya ma kiristoci haka wato ya gaya ma kai mutane annabi isa haka wasu daga ciki da yawa suka gamsu da maganar shi kafin ka akara ya zama wani babban wali ya zama duk abin da ya faɗa da sunan ainihin annabi isa zai ce annabi isa ya gamu da ni ya ce min kaza yadda suke yi da haka ya caccanza addinin annabi isa da wayau sai ya zamanto asalin addinin annabi isa ba shi ake yanzu ana bin addinin paul da yanzu kiristoci mafi yawa suna bin paul ne ba annabi isa ba an gane wannan aha wa annahu ra'a ru'ya bi za'ami na'am Ya yace yayi mabarki ba eh ya ce an mishi suna ce vision yesterday uh, glory be to God yesterday I was sleeping I saw a vision <laughs> shi kenan ya gani ko ganin nan kowa da kowa zai ɗauka da gaske ne glory be to God kaza wa annahu ra'a ru'ya bi za'mihi cewa ya ga mafarki a nashi rayawan fa amana bil masih wai da ya ga mafarki annabi Isa ya mai magana nan take sai ya imani da annabi Isa na'am wa nasara fi ma sai nasara suka gaskata cikin abin da ya faɗa na'am summa innahu tanawala al-injil bil kufri alladhi anzalahu Allahu ala Isa sannan a lokacin nan sai ya dauki injila wanda Allah ya saukar ga Isa fa adkala fihi wasadiyat ya shigar da ainihin bautan gunki a cikinsa ya shigar da ainihin shirka kala-kala da kafirci haisu adkhala fi aqidat taslim ta inda ya shigar da aqida na trinity aqidan Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki Allah uku ne ya shigar da shi cikin addinin Kirista ay anna Allah khaliqu salasa so Allah shine na uku uku na mu anna Isa Isa ibn kuma lalle annabi Isa dan Allah ne aw huwa Allah ko annabi Isa shine Allah na wa adkhala fi amrun bi ibadati salib kuma ya shigar a cikin sa umurni da bautan gumaka a bautan cross shine ya shigar da bautan cross cikin addinin Kirista Paul wa adkhala kufriyat shani'a ya shigar da kufriyat ababan kafirci miyagu cikin addinin Kirista nam wasadaku fi zalika ala wasadaku nam kuma suka gaskata shi a cikin wannan ala annahu alim akan cewa shi babban malami ne shi wa ala annahu mu'minun kuma cewa lalle shi mu'mini ne nam walaqabuhu bir rasul suka mai laqabi da manzo mm. manzo bulus bulus an sana manzo bulus ya ce ay rasulul masih ai shine manzo ɗan saƙon annabi isa annabi isa an zai bada saƙo yana ba bulus ne sai bulus ya gaya wa mutane kaga wa yanda ya musu hmm. a irin nasa ra'ayin wa qasdihim da din al-masih da kuma nufin su na lalata addinin annabi isa wa qasdihi ifsad din masih da nufin sa na lalata addinin annabi isa wa hasala ma arada kuma abin da yake so ya tabbata ya samu dama ya hmm. samu amsuwa ya zo ya lalata ya yi kace-kace da addinin annabi isa da afsa da addinin almasi Hakika ya ɓata addinin annabi isa wa da salafi wa saniyat ya shigar da bautan gunki a cikin wata tulile eh kaga misali yanzu kamar yanzu kowane addini haka yake wani wani wani yakan nemi dama in samu dama zai amfani da shi yanzu gidan ƙadiriya gidan ƙadiriya da suke da'awan ƙadiriya misali zaka ga ainihin suna da awon suna bin abdul adil jelani kuma suna da awon suna bin dan godiyo amma ka duba su da kansu sun sanya wasu abubuwa cikin kadiriya wanda babu shi zamanin abdulkadir jelani lokacin abdulkadir jelani zaka kadiriya tana da dan tsafta aqidan abdulkadir aqida ne na salaf sannan yana da wasu abubuwa masu kyau tare da shi duk da ba a rasa mutum da kurakurai da dama misali hmm. amma aqidan shi da a ce kadiriya irin na da ne zaka akwai dan tsafta yanzu shigar da kiɗa da rawa a cikin masallaci a kano aka kawo ta kano shigar da kiɗa da a nan najeriya ka gawai a gawai bahaushe yana kiɗa an ɗauke shi ma wani ƙaramin kajiri ne kiɗa da sunan ɗariƙa da da yanci janiya da yan ƙadiriya ba mai kiɗa amma sun yi rubuce-rubuce da can yanci janiya suke rabbi ga yan ƙadiriya suna kafin su suna kiɗa a masallaci to ko kiɗa a masallacin nan a kano aka girgiro shi babu shi a kadiriya a da misali to haka ake yi sai ga wani ya zo in ya samu amsuwa sai ya ta lalata kuma a lokacin nan ku da kuke bin gaskiyan za ga ba ku da baki irin shi sannan ba za ku samu goyon bayan sai koma gefe ku sa ma zarautar Allah ido hmm. kun san ba haka bane za a yi kace-kace da da'awan kuna kallo an gane to kowane da'awa wato Allah yakan jarabi kowane da'awa sai ya samu wani mutum ya yi tasiri ya amsu ko ba kan daidai yake ba idan ya zo zai yi ta kawo abubuwa na banna na banna in kai magana kila ce hasada in kai magana a ce bakin ciki in kai magana a ce kaza a yi ta kawo maganganu da haka sai addini ya lalace su mutane gama garin mutane su suke taimaka ma addini ya lalace kana magana ce akan maka lakwai hasada ne to kai kuma kana jin tsoro a kira ka mahasadi sai ka bari kuma ya lalace sai ga ana tabar na ka tabbatar da wannan ba addinin bane to na tabbatar da zamanin bulus din akwai wanda za su ja da abin amma ko baka da baki da gaba garin mutane sun gamsu wannan wali ne nan an gane kana ji kana gani a ce ai da kasan malam wani shi babban matsalar shi hasada shi ya sanya akwai karatu amma hasadi ne shi ya sanya bai yi tasiri a rayuwa ba an gane wa iyazu billah wa atiqadu anna isa ibn allah da kuma cewa duk an shigar da wai annabi isa dan Allah ne wa annahu salisu salasa ko kuma Allah shi Allah uku ne cikin mutace uku na mu da kala fi wa saniyatin kasira ya shigar da bautan gunki da yawa shi bulus fattaba'uhu ala zalika bi shi akan haka da sunan shi dan sako ne na abin nan na'am sura hazi da'awatuna shi Bukbil na. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه دعوتنا وعقيدتنا نعم nu'minu billah mu salafiyun ashabul hadis ahlus sunna wal jama'a muna imani da Allah wa asma'i sannan muna imani da sunayensa wa sifatihi muna imani da sifofinsa kama warada fi kitabillah kamar yadda ya zo a cikin littafin Allah da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam min gairi tahrif babu tahrifi bai tahrifi shine karkatar da nassi a gare karkatar da nasi a fatan ma'una an yuminu lakum wa ma'una kalaman la sun ma yi Allah na hu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun shi ne karkatar da nasi daga yadda yake su ahli sunna suna imani da sunayen Allah da sifofi ba tare da tarifi ba idan aka ce ar-rahman ala al-arshi tawa za mu fassara shi yadda ya zo Allah mai rahama akan al'arshi ya daidaita hmm. ina fatan gani ba za mu ce Allah mai rahama ya yi rinjaye akan al'arshi ba ba za mu ce ba za mu fassara istawa mu ce istaula ba za mu fassara istawa da abinda Allah ke nufi da shi Shi ne, Allah subhanahu ta'ala ya daidaita akan al'arshi irin daidaituwan da ya dace da shi oh. idan an ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa kaga za mu ce ubangijinka ya zo da mala'iku sahu sahu mala'iku sun yi sahu sahu misali haka nan wajen ubangiji ya zo wani irin zuwa zuwa irin nasa wanda ba irin na halitta ba an gane wannan ko so haka idan mutum ya ce waja a amru rabbika ba al'amarin Ubangijin ka ne ya zo ko umarnin ka ne ya zo a nan wajen ya yi bai ya yi tarifi sunna ba sa yin tarifi kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu mai halaka ne sai dai fuskar Allah komai mai halaka ne sai fuskarsa ahli suna suna fasara shi fuska hakikatan la majazan an gane Allah yana da fuska irin nashi wanda ba fuska irin na halitta ba to saboda ahli sunna ba sa tarifi wala ta'wil sannan ba sa yin tawili tawili shine a bashi fassarar da ba nashi ba ko kuma a bashi fassarar da baya dauka a cikin lugar larabci a bashi fassarar da baya dauka a cikin lugar larabci shine tawili an gane malamai suka ce ko kuma ya zama to yana daukan fassarori guda biyu akwai fassara karib akwai fassara ba'id jiddan hmm. sai mutum ya karkata zuwa ga ba'id ba tare da karina ba ga fassara karib ga ba'id sai mutum ya karkata zuwa ga ba'id asali in an yi magana in ga hakika ga majaz ina ake karkata al'asalu fil kalam al haqiqa dun al majaz hmm. wala yusaru ila al majaz illa idza ta'azzara fil haqiqa ba a tafiya zuwa ga majaz sai dai idan hakika ya gagara to yanzu idan na ce wujuhu yau mai zin nazira ila Rabbi ha nazira wasu fuskoki a wannan ranar suna cikin ni'ima suna zuwa ga ubangiji suke kallo sai wani ya fassara ila Rabbi ha nazira ai muntaziratun muntaziratun ni'imata ha. ya fassara wannan ila da ma'ana ni'ima wannan ila mai ya zama harfin jar ila Rabbi ha. ila din na harful jar rabbi ismu majrurun ila huwa mudaf wa naha mudaf ilayhi wannan wa shubu jumla fi mahalli raf'in khabar muqaddam naziratun mubtada mu'akhkhar marhum bi dhamma an gani? to me ya ce ya fasara wannan naziratun ila rabbiha sai fasara ila din nan da ma'anar suna shi daga ala fa bi ayi ala rabbika ila din nan ni'ima ay muntaziratu ni'mata rabbiha suna masu jiran ni'ima ubangijinsu a nan wajen kaga mutum ya yi mai ya yi tawili saboda wannan kalma na ni'ima shari ana kiranta ila shari'a saboda shari shi ne ya kwakwalo ta lokacin da ya rasa yadda zai yi ya ga ahalin sunna za su kada shi ga aya karara ya zo da nazara ila nazara ila kuma nassi ne kan kallo na ido eh wa idza ma unzila suratun nazara ba'aduhum ila ba'adin hal yarakum min ahadin summa sarafu na ashihatan alaikum wa idza ja'a al-khawf ra'aytahum yanzuruna Yanzu yanzuruna ilayk kaka sa nazara ila nafsi ne na gani na ido an gane ko to sai Halu suna kace ai wannan naziratun ila rabbiha wannan nazira ai zo fa'il ne kuma aka sa ila a gani suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu ai yanzuruna ila rabbihim an gani sannan kuma musamman kuma gashi an sa wujuhi an ɗauko fuskoki dama fuska shine mahallun nazar da makshari ya ga lalle ahlus sunna suna da hujja kuma idan yayi shiru akwai matsala ko malami ne gogagge a cikin luga ya duba ya duba yayi tunani ya zai yi da wannan matsala din kawai sai tunani ya zo mai ai wannan ila din dama akwai wani ila dama wato a boye wanda dama yana da ma'anan ni'ima saboda haka kawai sai ya tuna sai to ai wannan ma'anar ta ma za a yi ta ta da ma'anar ni'ima shi kadai kwakwalwar saboda bala'i saboda bala'i na kokarin kare aqidar shi na mutazila akwai wannan kalma amma ba za ka taba ganin balarabe ya amfani da shi ba sai ka daɗe ƙur'ani gaba ɗaya babu shi wannan kalmar da ya ƙirƙiro shi ne kawai gina mai ilanin ka gama karatun ka na hadisi ka taɓa ganin wannan kalmar tana da nisa akwai ta amma tana da nisa to amma kalman da ya fi kusa wanda ƙur'ani ya amfani da shi gaba ɗaya ila ila ila wanne ne shi harful jar da an gano wannan to shi ne aka ce muku inda kalma yana ɗaukar ma'ana nesa wannan ma nisan ma ya yi yawa har ma kaman babu shi ne kuma yana ɗaukar ma'ana na kusa to ana karkata ne zuwa ga na kusa shi ne adalci na fassara an gano wannan ko to idan mutum ya karkata zuwa ga na nesa ya yi ne eh, haka nan fassara istawa malamai sun ce fasara istawa mana istaula shi ma yana cikin hazar kubai saboda masu wannan aqida da suka ga cewa za a kada su suka kirkiro baiti dan baitin ƙirƙirar shi akai babu shi malamai suna kira shi muwallad baitin da aka kirkiro saboda a kafa hujja da shi a nahawu ko sarfu alhali babu shi da isnadi kuna ganin wa'annan littattafai shu'ara'ul jahiliya da kuka gani nan in ana so a yi istidlali shawahid na lugha shi ake kafa hujja da shi in ce to ai ana ana larabci kaza zace da kawo hujja hujjar in ba ka kawo ta shu'ar ba bai sauraron ka Wai nan su ne salafin luga ai eh, su ibrahim kai da kake gani in nake fa na ce min zikira habibi wa manzil ke sirrin su za kawo kace ai ana cewa kaza da kaza saboda zuhairu bin abi sulsul ma ya ce kaza darfa hmm. ya ce kaza in baka ka ma san abin da kake ban ba kawo shi ba an tara bin shaddad su za ka kawo hujja da su an gane to ba a taba samu wani daga cikin wa'annan wanda suka goge a wanda suka goge a luga sun yi amfani da istawa da ma'ana istawla ba wannan istawa da ma'ana istawla sun kirkiro wani baiti ne a istawa bishirun alal Iraki. min gairi saifin wala damin mubraki ce wai wannan shi ya nuna kuma an kirkiro wannan zamanin Abdulmalik bin Marwa daga cikin kulafa na ainihin Banu Umayya an gane to irin wannan fassara shi da istawa tun da ba shi da asali shi ma wannan yana daga cikin min ubailin tawil ko ya zama to a fassara shi da kwata-kwata abin da babu shi a cikin lugar larabci an gane wannan ko to shine wala tamsil wala tamsil sana ahlus sunna ba sa tamsil bi ma'ana ba sa misalta Allah da halitta sai Allah yana magana irin na halitta Allah yana ji daidai da na halitta Allah yana da hannu daidai da na halitta Allah yana sakowa daidai da na halitta Allah duk wanda ya faɗi wannan yayi ridda wala tashbih saboda Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir hmm. ahlus sunna ba sa tashbih ba sa kamantawa inda malamai kamar Sheikh Usaimi ya dan ishara cewa mafi alkhairi a cire wannan kalma na tashbih a bar tamsil saboda yajibu yajibu iltizam bi manhaj wahyi fi rad ba shi wannan ba aiwatar da kalmomi na shari'a eh? ana so a riga aiwatar da kalmomi na shari'a wajen aƙida Eh? wato yajibu al-iltiba iltizam bil alfaz shar'iyya fil aqida wa tajallub al alfaz al bid'iyya yana yana wajaba wato aiwatar da lafuzza na shari'a wajen aqida da kuma nisantar lafuzza na bid'a kaga qur'ani in kana so ka gina aqida kai amfani da alfaz na shari'a kada kai amfani da irin su jauhar irin su wujud irin su qidam duka nisance su kai amfani da tamsil saboda laisa ka mislihi shai kaga alqur'ani yayi amfani da shi an gane wannan ko kada ka yi amfani da tashbih ka bar kalmar tashbih ka yi amfani da kalmar tamsil to idan malamai ka ce shi tashbih yana ɗaukar kamanceceniya ne kama ko bahaushe ya ce kama da wani baya wani. in an ce wani ya yi kama da wani za su iya bambanci amma an ce tamsil kan kan ake nufi kan kan kan shi ne tafsiri to shi ne Allah ce laisa ka misli shay'un kuma da wannan ko shi lafazin tajbi a dan nisance shi Sheikh Mukbil ya kawo shi a nan waje amma gaskiya mafi yawan malamai malamai da dama ba sa son amfani da shi saboda bai daga cikin alfazu shar'iyya wala tabe bai daga cikin na'am ko kuma tabe ahli sunna ba sa tabe hmm. shi shine kore ainihin sifofin Allah a ce Allah yana ji ka ce baya ji Allah yana gani ka ce baya gani Allah yana magana ka ce baya magana kai ta'dil inda malamai sun kasa ta'dil kala biyu ko ta'dil kashi uku sun ce akwai ta'dilul lahi ta'ala min kamalihi al-muqaddas hmm. akwai ta'dil mu'amalati akwai ta'dil masnu min salihi ta'dilul lahi ta'ala min kamalihi al-muqaddas shine ka kore Allah daga kamalan shi mai tsarki ka ce Allah ba shi da fuska Allah baya ji Allah baya gani Allah ba shi da hannu Allah ta'ala bai daidaita kan al'ashi ba ka kore ma Allah kamalan shi ji kamala ne na Allah gani kamala ne na Allah magana sai ka Allah baya yi kai ta'dilul lahi ta'ala min kamalihi al-muqaddas an gani? sannan akwai ta'dil mu'amalati shine mutum ya kore mu'amala da Allah baya sallah baya azumi baya zakka baya aiki bai bauta ma Allah yayi kufurul iraq babu ruwan shi da mu'amala da Allah gabaki daya an gane wannan yayi tadilun kulli akwai tadilun juz'i ya zamanto yana yin wasu ibadan baya yin wasu amma mutum gaba ɗaya ya yanke alaka da Allah baya bauta ma Allah yayi tadili an gane wannan akwai tadilul maslum min swani'i shi wanda aka halitta ya kore wanda ya halice shi kai ka ce babu wanda ya halice ka kai tadilul maslum min swani'i to nan da abin da malam ke magana nan min gari tadil su ahli sunna ba sa kore sifofin Allah duk abin da Allah ya tabbatar maka shi a cikin da abin da manzo Allah ya tabbatar ahli sunna suna tabbatar da shi a gari wannan shine aqidan ahli sunna wal jama'a kan wannan mas'ala din Allahu a'lam Allah. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ana ƙara tunatarwa ne karatu yau na wannan irshadin sarike na masallacin layin kosai Allah ba